rana mai kamar ta yau wato ranar sha uku ga watan fabrairu na kowace shekara rana ce ta bikin ranar rediyo wadda majalisar Dinkin duniya ita ce ma ta ayyana a matsayin ranar rediyo ta duniya ranar rediyo ta duniyar rana ce ma da aka keɓe domin duba tasirin rediyo ke da shi wajen inganta rayuwar jama'a a koda yaushe gidajen rediyo kan bada dama ga jama'a domin sanar da su irin wainar da ake toyawa a duniya ta kowane fannin na rayuwar ɗan adam walau ta fannin samar da labaru da dumi-dumin wanda ke tsage gaskiya ko mai dacinta tare ku da sanar da mai sauraro irin abubuwan da ke faruwa a kasashen duniya baki daya to wai ko mai masu sauraron ke cewa kan wannan rana ga ta bakin wasu a juyan adama da taraba Suna na salisu abdulmumin abba muhimmanci rediyo na da yawa sosai don muna fahimta abubuwa sosai so da dama zaka ga misali za yi abu amma za ce mana an nuna kaza an mace mu ma ai mun ji ai ga faɗin yanayin da suka faɗa din muna muna iya yarda da cewa abun da suka faɗa din zahirance tabbas haka yake ya hakikanin gaskiya ba zan iya mantawa ba akwai in za ka kula ka gani za ga ana yawan abun da na bangaren zaɓe wato kirga vote wato za ga so da dama ana yin share jiwo ka ji abun da ya kama daga farko har karshen ta za ka ji ana yi komen dare za ka ji suna yawan live ba sa iya kashe kuma ka ji ah, sun kashe transmitter su a komai yana aiki za ka ji normal hatta kauye ka ji wannan suna lura da wannan bangaren rediyon nan zaka ji suna jira su ji sakamakon zaɓe ta bangaren rediyo suna na Salman ya ji Yusuf ai ba dare ba rana shi ya sa ma yanzu ka gan ni rike da rediyo na ina sauraron muryar Amurka taron jama'a da ke taya shi murna a yankin Manchester eh rana ce da ya kamata a ake wayarwa mutane kai da suke sauraron rediyo saboda nan ne hanya da za a eh, da za a ke sanin me duniya take ciki a ko da yaushe sannan kuma akwai ababen da ba zan manta da su ba wanda suka faru a cikin wannan shekara wanda ta muryar rediyo na ji shi kamar yadda su waɗannan kafafe na rediyo suke wayar da mana da kai muke sanin abubuwan da ake ciki musamman a harkoki na tsaro haka musamman a ta ɓangarorin maiduguri nan da kuma nan jihar adamawa da muke ciki shi ma wannan dattijon malam aliyu usman wanda ya sha fiye da shekaru ashirin yana sauraron rediyo ya ko bai ne da rediyo ke ma faɗakar da kuma ilmantar da shi. Eh, ina jin labari yanzu ma ina jin ku ne. Ah, ka daɗe kana sauraron rediyo? a ah, na daɗe ina sauraron rediyo sosai. kamar shekaru nawa kai kana sauraron rediyo? eh zai kamar shekara ishirin haka ina sauraron rediyo. kana sauraron rediyo? sosai. ko me yasa kake sauraron rediyo? Eh, labarun an su kasashen nan sai a labarun muke ji kama abin da ya faru yanzu abin da yake faruwa ko ta ina ko kama amerika ko ta ina sai kamar labarun ne muke ji ta shi ne amfani rediyo daga amerika su faransa kullum wannan kowane lokaci ina budawa ina ji ya ka ɗauki rediyo abokin hira ka ɗauka ko abokin hira na ne sosai shine abokin hira na Eh. a ah, ina ni kam ba za a raba da rediyo ba don rediyo ne abokin hira na mm. eh, ina jin daɗin rediyo sosai sosai don wasu labarun nan duka a rediyo ke ji kai kai kama ko da hausan na mani a rediyo ne na koya akwai abin da ke burge ni a rediyo ina lokacin da suke yi rayin mutanen na kowa ya faɗa rayinsa nan eh. to shi ne ke burge ni ko wasu in ji sa ko in ji rayinsa nan sai ce ni ma da a sai da ina da number su da ni ma sai ga musu rayina shi ko baba iyali kawo da ke ma zama shugaban wata kungiyar sa kai da ke kula da shirye-shiryen kafofin yaran labarai ta media observers ya ma bayyana muhimmancin rediyo ga rayuwar bani adama gaskiya rediyo takan taka rawan gani ga talaka da kuma al'ummar najeriya gaba ɗaya da duniya saboda ta rediyo ake samun labari da faɗakarwa da ilmantarwa da rediyo duk wani labari da ka ji in ba a rediyo ba ne za ka ɗauke shi ƙarya ne ko ko taɗi ne amma duk a rediyo za ka ji sannan ma ni na san na tashi ana jin rediyo a gidanmu sukan ga iyaye sukan zauna sukan ji zaɓe da wasu shirye-shirye daga nan ni ma fa na fara kula da to me yasa suke jin rediyo din ashe kuma ilmantarwa ne da faɗakar da su a shekara ta 2011 ne dai hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da ilimi kimiyya da kuma al'adu wato unesco ta kokebe kowace ranar 13 ga watan Fabrairu a matsayin ranar rediyo ta duniya. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.